To a cikin shirin namu na yau a rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu za a ji yadda a fage shakuwa ta sanya wadda ta mallaki muzurun nan boy ta fashe da kuka tamkar ɗan cikin ta ne ya mutu bayan da ta samu labarin cewa wasu matasa sun yi wa muzurin kisan gilla. Gaskiya ina jin ba daɗi sosai saboda na saba da shi sosai na shaku da shi na mai kiwo kamar ɗa gaskiya sannan za a jiyar da anan jihar Kano wanzamai suke da baiwar iya yi wa mutum shayi ba kuma tare da sun yi ido hudu da shi ba. Kaga misali an yi wa falwaya ko tilmi kaho an fitar da jini a jikinsa wannan ya kai abun mamaki. Ya kai abun mamaki kaga an shafa kan mutum gashinsa gaba ɗaya ya zubi. Haka kuma za a jiyar da takaddama ta kaure a kotu bayan da alkali ya danka amanar kulawa da wani yaro ga mahaifinsa a maimakon mahaifiyarsa da ke a gaban kotun. Kuma ɗana sai a ce shi ma ban isa da shi ba shi ne adalci a ƙasar musulunci saboda makirci na ɓoye kuma kuku kasa ganewa. Yaron nan faɗe nake da shi ba shi yana da su da yawa. Don haka dai sai a daɗa gyara zama domin jin cikakken rahoton game da ma yadda a birnin Legas da ke nan Najeriya aka shiga gudun ceton rai bayan da wata motar tankar gas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 To sai dai kuma daga bisani Alhaji Kabiru wato mahaifin wannan matashi ya ce bai yi mamaki ba domin ya ce asiri aka yi wa matashin domin kada ya aminta da shi. Kuma ɗana ma a ce ban isa da shi ba shine adalci shine adalci. Yanzu shi kotu ta danka Ita iyayenta sun ce ban isa da ita ba bayan da alƙalai sun fi biyar suka yi wa babansu wa'azi suka ce su suka haife ta ba za ta zauna da ni ba. Kuma ɗana sai a ce shi ma ban isa da shi ba shine ne adalci a ƙasar musulunci saboda makirci na ɓoye kuma ku ku kasa ganewa yaron nan na san shi na fi kowa sanin sa wallahi ba a hankalin sa yake ba na rantse da zatin Allah da kansa ya ce da wancan karin kama ya suke su karɓo abu gun malamai su dinga dura masa a gidan kanwan mahaifiyarsa aladanai gashi nan da kansa yake gaya mu har ce maka suka yi kayi abin da kula da ni ma ba za su iya ai kana ganin sa ba san sa yake ba yaron nan yanda muka shaku da shi wallahi duk wani wanda ya sani sai ya ce yaron nan ba haka yake ba na ce musu ya zo mu je in zauna in binciki lafiyarsa me ya faru da shi daga nan sai in kai shi in ma ya kama kai shi in kai shi ne to sai dai kuma mahaifiyar matashin ta ce to ai garin yaya matashin zai yarda da mahaifinsa kasancewar baya kula da shi tsawon shekara goma sha bakwai yanzu a matsayina mahaifin sun yaro a sinan ya lalace yaron nan faɗe nake da shi ba shi yana da su da yawa ko kuma yaron na ya ɗauko hanyar lalacewa shekararsa nawa shekararsa yanzu goma sha bakwai amma kuma ai ya jima ba baya tare shi ne abin da aka gaya min jin ɗaukar na ban kuma yanzu yaran nan ya gudu ya zo na sai in kore shi ai ya san abin da ba zai ba kuma yanzu ai na shi zaɓi tun a kotun ma alƙali ya shi zaɓi ya ce in zaka bi ubanka shi nan ya ce ni shari'atin da an yi ku je ku kuma salaha yanzu in na yake na ce bi ka ya gudu ya zan yi ni duk wani al'amari na barwa Allah Allah shine shaida duk abin da Allah mai kyau ne ko to ai baka da ni ba ba ni Allah ba a yanzu haka dai wasu al'umma a wajen kotun sun shiga tsakanin iyayen matashin domin kawo ƙarshen catar bakin da ta barke bayan kotun ta danka matashin a hannun mahaifinsa akwai buƙatar iyaye su ɗauki darasi a kai ta hanyar haɗa kawunan su domin kulawa da 'ya'yansu domin kaucewa irin faruwar hakan a nan gaba To a nan gaba kaɗan a rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu za a jiyar da a fage shakuwa ta sanya wadda ta mallaki muzurun nan boy ta fashe da kuka tamkar ɗan cikinta ne ya mutu bayan da ta samu labarin cewa wasu matasa sun yaudari muzurun a saboda aminta da su da ya yi inda kuma suka yi masa kisan gilla. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai ina gama leƙa sharaɗa inda aka tafke wasu matasa suna tsaka da kwacen wayar salula. Ga dai yadda Shamsu Muhammad Kundila ya gana da Ibrahim Garba Ahmad wato mai magana da yawun rundunar yaƙi da masu kwacen waya da kuma faɗan daba a jihar Kano. Jiya da akwai wasu da suka zo da babur nan daidai bakin police station na sharaɗa sun zo nan wannan iban ɗin nan da ake yin walima ta harkar biki. Sun karɓi waya wayar wata mata mai suna iPhone 13 Pro Max mutane suka yi musu ca Allah ya taimaka aka yi sauri aka kira mu a waya muka je muka karɓe su da muka karɓe su muka kasu ofis muka yi bincike muka gano da cewa ai aikinsu ne kuma suna yi ga lokacin ma da suka fara ga yanayin da suke shiga idan sun yi wannan sata lokacin da kuka je kama su ga misali a wani irin hali kuka same su a mun same su ai da kyar muka karbe su a hannun mutanen gari da masu waɗanda suka zo taron an yoca a su ga faɗan sanda a kusa da su amma an kyale su za a yi kisa a gurin ga tireloli an shaƙe mutum an so ana ɗaga makamai kamar za a caka musu Allah ya taimaka dai cikin ikon Allah aka samu nasara ba a ɗauki rai ba muka zo za mu iya binkicen mu kuma abin da muka gama bincike muka gani mu tura su su je su su girba abin da suka shuka a gaban alkali daga bisani ne Shamsu Muhammad Kundila ya gana da wasu daga cikin matasan da aka cafke abubakar isa warure waya na sata wace irin waya iphone 13 ka sata ko ka sata ne a cikin jaka wajen sharaɗa daidai wajen police station kai kusa da police station ma ka je kai satar waya nan ne baka tunanin abin da zai faru ga kaga jami'an tsaro tsayi ne wallahi wace irin waya ce ne iphone 13 ga misali bayan kasa ci wannan wayar ya aka yi da ita ina cata daga abatta na wata aka fara dukanmu sai ma'aikatan gidan nan suka zo suka cece mu dinda da wace zo ba abubuwan da ya mana sai ya fi haka kamar za a iya kashe kuma kenan eh yanzu ga misali inda a ce ka tsira da ita wannan wayar me za ka yi da ita ni magana ta yan Allah ban san irin wannan bace amma da na tsira da ita wannan zan ba na faɗa da na ce mai ya za a yi da ita wa kake ganin za a kai wanda zai siya da haka ma ka riga ka saba ni so ɗaya na taɓa ɗauka kuma wadda na kai wa shi ma gaskiya ina tunanin bai san ta sata bace da yake mai madannai ce aita Muhammad Tijjani satar waya ne na je gidan yayana na dawo sai ce min in tsaya ya ga wata waya to ya ɗauko waya sai matar ta mai ihu ta ce waya ta sai aka bata sai mutane masu ɗan sauri da suka tsaya su dauke sai suka fara dukan mu da mutane har aka fa samu ma babur mu. da ƙyar ma dai ma'aikata suka samu suka karɓe mu suka kama nan akwai bukatar iyaye su ɗaura ɗamarar kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu domin kaucewa azancin nan na baba na ɗaka amma kuma gemu na waje To yanzu kuma bari mu leƙa birnin Legas inda a Iddo da ke a birnin Eko aka shiga gudun ceton rai bayan da wata motar gas ta faɗi inda kuma gas ɗin ya rika malala kuma cikin kiftawa da bisimilla al'umma maza da mata aka fara gudun ceton rai. Ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya gana da wasu daga cikin shaidun gani da ido. Eh kana tare da Abdulhamid. Nan ina ne wai? Nan Ido Terminus ne. To na ga ana ta gudu me yake faruwa Wallahi wata motar tanka ce ta zo wucewa ta nan karkashin gada abin ta ya bude na gas ɗinta. ita zuba. Eh ita zuba ya tashi sama yana ta tashi sama. Amma dai ba wuta ba tashi ba. Wuta ba tashi ba. Amma na ga mutane sai gudu aiki. Mutane suna ta gudu suna tsoron mutuwa. Amma kai baka gudu. A ni wani gudu na daga baya daga bisani ne dai hukumar kwana-kwana ta jihar Legas ta kai ɗauki domin tabbatar da cewa gobara ba ta tashi ba ga dai yadda Salisu Aliyu Gamoji ya gana da wasu daga cikin shaidun gani da ido to kana tare da Isa wanzami su Subai Local Gamuwa a nan ina ne nan kana ido wai na ga ana ta guje-guje mutane suna gudu me yake faruwa wata mota ce ta gas ta tawo sai ta tunkuri wannan ainihin karfen gada to kuma shine mutane suke ta guduwa sakamakon hayaki ya tashi mafin gas yana tashi eh amma dai na ga mutane kamar kuwa gudun ce tare yake kai ka gudu ne a kyakkyawan guduwa ma kuwa ni ma na gudu ai jama'a kowa da kowa ya gudu da me kake tsoro a to ba dai mutuwa ba amma dai wahala To yanzu kuma bari mu waiwayi sana'ar wanzanci a ƙasar Hausa musamman ma a nan jihar Kano. Wannan gidan wanza mai ai ke dan magela ba. Duk da daɗewa wanzamai suka samu gurbi a ƙasar Hausa ta fuskar kulawa da lafiyar al'umma baya ga wasannin gargajiya na nuna bajinta da kuma nishaɗantarwa. To sai dai da yake an ce zamani riga ya sanya Dr. Muhammad Ibrahim Bello ya faɗakar da wanzamai hanyar da za su tsabtace kayan aikin su daga cututtuka da suka shafi ciwon hanta da kuma makamantansu. Wannan cuta tana da alaƙa ciki ko ta jini da wanzamai saboda irin yanayin kayan da suke amfani da su wajen gudanar da su kamar irin su reza da kayayyaki masu kaifi za ka yanki wannan jinin ya taba ka je ka taba wannan ka taba wannan to anan za ka yaɗa wannan cuta shine dalilin da ya samu kawai musu da kan cewa irin wannan abubuwa ya kamata a rika sterilizing din sterilizing shine a dafa su sa wani kayan zafi ko spirit ko su haifo ko su irin su farazol ka sa ka goge idan ka goge da duk ƙwayar cutar da take jiki ta kau. A nan ƙasar Hausa wanzamai ba ƙashin yadawa ba ne domin a yayin wata ganawar mu da sarkin askar jihar Kano Muhammad Yunusa na Bango ya ce suna tafiya ne daidai da zamani. A ya isa abin mamaki ka ga misali an yi wa falwaya ko tilmi kaho an fitar da jini a jikinsa wannan ya kai abin mamaki ya kai abin mamaki ka ga. shafa kan mutum gashinsa gaba ɗaya ya zubi ina jan hankalin mutanen mu lallai a tashi tsaye wajen neman ilimin sana'ar da kuma abubuwan da sana'ar ta kunsa shine magani domin a gagara jiya da yau da gobe irin na ina kayan shanu wanda mai da dare ha kukan yi da wanda mai sharifan boye kayan mara da gado yanzu alama dai yau kin dauki da shi shi yasa kike ta annashuwa har da rera waka haka kai dai bari an nurin zuciyata ashe dama wahala muke ta sha kwararo kwararo wai mun tafi sayan kaya zo kusa kaga shi kenan mun huta wahalar kashe kuɗin mota Ka ta fara wajen sai da kaya ne na gani na faɗa wato shop and smile shine ya share hawayenmu da kayan kwalliya Atan fofi yaduna takalma na maza da mata shaddoji da yadika iri daban-daban takalma na maza da na mata jakunkunan mata abaya mayafai ɗan kunnaye da awarwaro akwai kayan kicin share hawayen uwar gida da amarya waya ina shop and smile Rai ɗin suke ne? Suna nan akan titin zuwa gidan sarkin Kano, daura da makarantar SAS jikin makarantar Gezawa City School. Daga ka daga kai zaka hango gini da gilashi a jikin transformer. Ai kuwa can zan je in haɗo sabon kayan lefe na. ban gane ba kana nufin kishiya zaka mun? Ki dama ba hudu aka ce ne ba? Ai na ma fasa ɗin. Kai Har na ji daɗi kuwa, I love you wujiga wujiga. Za ku iya tuntuɓa Shop and Smile a kan lambar waya. Sifili takwas sifili uku hudu biyar ɗaya biyu uku bakwai uku ko sifili takwas sifili uku uku ɗaya takwas uku bakwai biyu hudu. Shop and Smile mu ne daidai da zamani. Ƙungiyar direbobi da makanikai ta Emberhead da ke karamar hukumar fage ƙarƙashin shugabancin Alhaji Shehu Ya'u fage da mataimakinsa injiniya Hamisu Idris na farin cikin mika sakon murna ga sabon zababben shugaban karamar hukumar fage Honorable Salisu Usman Masu da mataimakinsa Honorable Nura Ali Nurelo da kansilolin mazaɓu goma sha biyu na karamar hukumar fage ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP kwankwasiya tabbas karamar hukumar fage ta dace da jajirtaccen shugaba mai kishin ci gaban al'ummarsa da fatan Allah ya riko da hannayenka wajen aiwatar da ayyukan ci gaban karamar hukumar fage a kowane fanni yabo jinjina ga madukun ɗarikar kwankwasiya injiniya dr rabi musa kwankwaso da mai girma gwamnan kanawa alhaji abba kabir yusuf da ɗaukacin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar nnpp bisa tsaiwar daka wajen tabbatar da wannan nasara honorable salisu usman masu shugaban garmar hukumar fage a tutar nnpp allah ya taya ka riko Wannan sako ne daga ƙungiyar direbobi da makanikai ta Empire da ke karamar hukumar fage ƙarƙashin jagorancin Alhaji Shehu ya ufage da mataimakinsa injiniya Hamisu Idris. Matasan fage tafiyar tunjin, Abba gida gida na sanyo ka. To madalla, to yanzu kuma sai rahoton taɓa kiɗi taɓa karatu. inda a kan tausa Avenue da ke a fage a nan jihar Kano ake ci gaba da jimamin rashin muzurun nan boy wanda ya shaku da al'umma tare da yin tofin alatsi ne ga wasu matasa da suka haɗa baki suka kuma yaudari muzurin a saboda ya yarda da su inda kuma suka yi masa kisan gilla. Shamsiyya Ado Abdullahi Fage ita ce wadda ta mallaki wannan muzuru boy wadda ya shiga zakatan al'umma da dama a fage. Sunan mage na tun yana karami da na ɗauko shi sunan shi na sami shi boy da boy kowa ya san shi da shi. Tun yana ɗan ƙararrami bai isa ma ɗauka ba uwarsu ta mutu na je jigawa ni kuma da ƙyar mai magen ya bani shi. Tun daga shuwarin wani kauye ga a gidan wani alhaji kabiru da na zo da shi tun bai iya shan madara ba in na dama madara da ɗan ruwan zafi sama-sama in ba shi ya sha da haka har ya fara shan madarar da kansa har kuma na zo dai aure ne ma dai gaskiya raba ni da shi don ko bayan na yi aure in na zo in zai bi ni na dinga umma ki bani shi in tafi da shi ta ce sai dai in nemi wani su ma suna su da ran zuwa gani na da shi ma na karshe na zo nan na kwana ban jin daɗi da safe kawai sai na je gidan ina zuwa sai na gano shi a can saman tabarmi ya kwanta ina cewa boy sai ya sauko da gudu ya yi ta bi na na ɗauke shi ina ta shafa shi ina boiboi da zanto yana kallo na kawai da akwai wani mai sai da nama kusa da mu yana fitowa a shago shi ma ya saba da shi da na ga an ɗauke hankalin shi an yi can da shi kawai sai na zame sai na taho rabuwan mu da shi kenan gani na da shi na ƙarshe kenan wannan ganin da na yi shekara nawa a wurin ki Allah sai shekara takwas cikin ta tara ya launin jikinsa yake jikin shi aishi ne da ratsu ratsun baki baki haka ya girman sa yake gaskiya ya girma sosai tunda kaga kamagen da za a ce yana kora karnukan farauta ai ya girma Shamsiya Abdullahi Fage wanda na taras da ita da tsohon juna biyu ta ce ta ƙaunaci wannan muzuru boy tamkar ɗan da ta haifa kuma ta rene shi ne kwatankwacin yadda za ta reni cikin ta Me ike sake kukan kika tana shi? Gaskiya ina jin ba daɗi sosai. saboda na saba da shi sosai na shaƙu da shi na mai kiwo kamar ɗa gaskiya Shamsi ya fage ta ce muzuru boy yana da jin magana kwatankwacin yadda ɗan adam yake jin magana kana ta ce a tsawon shekarun nan takwas bai taɓa saba mata ba. Gaskiya yanayin kiwon da na yi mishi ne tunda in na ajiye abu a kusa da ni ko nama ne ko me in dai baka ɗauka ka bashi ba ba zai ci ba ko yana so sai dai ta shinshina ledan yana bin ka yana zagaye kafan ka yana kuka sai ka ɗauko ka bashi kuma in dai sai gan ka yau ya ce ka ce boy yau ka ce gobe ko yaro ne in ya kai mai yakushi yana kawo yakushin zambige hannun sai in rike mai kunne in ce ka daina yakushi ka daina dukan mutane to da haka har ya saba da mutane ko dukan shi ka zo yi sai dai in ya kalli yaro in ya dame shi sai shi tashi ya shige kasan gado amma ba zai rama ba shin ko shamsiya za ta yi shari'a da matasan da suka kashe mata wannan muzuru shin ko me yake sanya ta kuka ga abin da shamsiya abdullahi fage ta ce gaskiya ina jin zafin abin amma kawai bayan da sanyi ne na so tun a ranar da aka yi abin da kai karar su amma mutumin da ya ce min na yaƙuri ne ba zan iya musu da shi ba ne ina ganin baban su walidi ne ya ce min na yaƙuri saboda ina ganin mutuncin shi sosai ba zan iya musu da shi ba ne amma har yanzu abin yana damuna sosai abin yana damuna na tuna shi <sighs> kwanan shi ne riga ya ƙare amma duk da haka za ka ci, ba daɗi abu yanzu kina tunanin ki mai da wani gurbinsa insha Allah zan nemi wani Kiwon mage tun ina karama nake shi ne na biyu da na kiwon shi. Har yanzu dai ofishin baturen 'yan sanda na fage sun ce suna ci gaba da laliban matashin da ya kashe wannan muzuru al'akari da yadda al'ummar Kantausa Avenue a fage suka bukata hakan. Gaskiya dai ba mu ji daɗi ba. a hakan Allah wasu kuka suka yi wasu ma ko bacci ba su iya yi. Dan gaskiya ka uku aka yi mai. Muka zo muka ansi Montis Mun yi mai addu'a a kabarin shi. daga ƙarshe shamsiya abdullahi fage ta yi kira ga al'umma da su daina cutar da dabbobi an ce da za a baki diya kika ce ba su an ce zai ba da diya saboda an sa mai gasar dubu goma da aka sa mishi a ba da dubu goma na ce ba na su da dai ko an karbi kuɗi da ran shi dai ba zai dawo ba shin ko a najeriya akwai dokokin da aka tanada domin kare haƙƙin dabbobi Dr. Shehu Bawa, gogaggen likitan dabbobi ne a nan jihar Kano, ya ce akwai dokoki da aka tanada domin kare haƙƙin dabbobi. Kana ya ce akwai dokokin da suka tanadi cin tara da kuma ɗauri ga duk wanda kota ta same shi da laifin cin zarafi ko kuma azabtar da dabbobi. Shehu Bawa ya ce babbar matsalar da ke shafar dokokin kare haƙƙin dabbobi a Najeriya ita ce kwatankwacin irin matsalar da ta shafi wasu daga cikin dokokin ƙasa da ba a basu muhimmanci inda aka bari ake taka su. Haka nan, a wani shirin mu na ranar 24 ga watan takwas na shekarar 2020 an jiyar da wani ado mai duna suka shaƙu da karansa a unguwa uku da inda har baya so a taɓa karan. magana ta gaskiya ba ma unguwa uku ba duk duniyar mafarauta ba wani wanda mutum ya tsana irin ɓaran kare kare ya zama daraja kare ya zama kuɗi da kyauta ake ba mu karnuka amma yanzu wani zai zare dubu ashirin da biyar dubu talatin ya sai kare amma kuma abin ci yan unguwa haka za su fage ka zai sai dubu uku dubu biyar wannan abin yana ɓata mana rai. haka nan a ranar goma sha takwas ga watan ɗaya na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu an ji yadda wasu maharaba suka ci zarafin wani zabo a rafin kuka inda suka ɗaure zaben a jikin bishiyar kuka kana aka kuma riƙa yin gwajin harbi a kansa domin kurin murnar bikin 'yar sarkin maharba a yankin. Akwai buƙatar al'umma su rika tausaya wa dabbobi kasancewar su ma suna dare kamar kowa tare da kaucewa azabtar da su. To daga can kuwa hukumar kwana-kwana ta jihar Kano rahotanni ne suka tabbatar da tashin gobara a tsohuwar masana'antar sarrafa barasa da ke a a nan birnin Kano. Ga Saminu Yusuf Abdullahi a yayin ganawar su da Abubakar Dahir ya kasai. A tsohuwar masana'antar sarrafa giya wacce aka fi sani da suna North Brewery kuma wacce take a yankin masana'antu na Banfai. a cikin wannan guri akwai wasu tankuna na karfe kimanin guda goma sha tara wanda kuma wasu daga cikinsu suna ɗauke da wani sinadari mai saurin kama wuta guda goma sha biyar daga cikin tankunan sun ƙone gaba ɗaya guda hudu sun ƙone kaɗan kamar yadda muka samu bayanai daga bakin injiniya da kuma ragowar ma'aikata sun tabbatar mana da cewar iftila'in tashin gobarar ya faru ne sanadiyar yanke wannan karafunan tankuna da suke yi da nufin cewar a yayyanke karafunan duka a kwashe su daga wannan guri. To yanzu kuma ga wasu daga cikin saƙonnin da kuka turo. Inda sakon farko ya ce maganar gaskiya asibitin Murtala Muhammadu suna wulakanta marasa lafiya ba za ka gane hakan ba har sai ka kai marasa lafiya. Sako daga sahabi Sani Rijiyar Lemo. matashin da ya kashe muzuru boyi Allah ya shirye shi sako daga Muhammad mai shayi samaigu a gaskiya malamar jinya asibitin kwararru na Murtala Muhammad baki kyauta ba sako daga Sunusu Show boy masu ba da taimako Allah ya saka muku da aljanna sako daga Abdullahi Muhammad Bunkure kai yan fage gaskiya ba kwa jin tunubiya har da ma zaman makokin muzuru sako daga Amina Bello gurin gawa Al'ummar tukuntawa Allah ya sa an buɗe ofishin bijilanta a sa'a, sako daga garba aya da ke a gandun albasa. Ya kamata a samu sulhu game da kwamishinan jin kai wadda ta zargi wannan likita da wulakanta marasa ƙoshin lafiya, sako daga rabi'i Musa mai jarida kofar Wambai. su kuwa sakonnin isiya na sidi burji doguwa da na alhaji usman kanin uba ɗan sa'a gulu da na ɗan haru haru bip shoes kofar wambai da na mami maman ramadan yan gizo da na Ibrahim Burga Gunduwawa da kuma sakon kwaci munzalin Musa ƙofar waika dukkaninsu fatan alkhairi suka yi a gare mu tare da fatan Allah ya bar zumunci amin sun amin kuma lambar turo da sakonnin ita ce sifili tara ɗaya biyu shida biyu shida hudu sufuli shida hudu a yanzu yanzu. To yanzu kuma ga wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin magunguna a tallafin kuɗaɗe naira dubu ɗari biyu da bawan Allah nan da ya saba ya turo da su. Godiya muke an siyo magani wani bawan Allah ya taimaka an sayo mai ɗaki na magani wajen dubu biyu da ɗari ɗaya Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara arziki Allah ya mayar da alkhairi. Ni ce Mama Ummi mai matsalar ƙwarƙwara, an siyo mata an Allah ya siyo mata maganin dubu goma sha biyu da ɗari biyar, na gode, na gode, Allah saka da alheri, Allah ya sa a ɗauka a gidan aljanna, na gode. Ni ce Amina Usaina, an siyo mana magani na dubu goma sha uku, Allah ya saka da alheri. Ciwon kwakwalwa suke fama da shi, Allah ya saka da alheri. Eh, da Amina Usaini da hawa'u Ahmad, Allah ya saka da alheri, Allah ya sa ya ɗauka a gidan aljanna. ni ce maman ne ya haya an sai masa magani na dubu goma sha biyu da ɗari biyar an gode allah ya saka da alheri ciwon kwakwalwa dan uwana musa mai lalura kwakwalwa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 sai kuma abokan aiki na wato abubakar Dahir ya kasai da shamsu muhammad kundila da kabiru abubakar sheshe da salisu husainu usman da kuma tukur s tukur ni rabi'u sadauki kura da na shirya na gabatar ke cewa sai wani jikon da yardar allah mai kowa mai komai a huta lafiya.